Barar ka kasancewa da shirin AMDTV Hausa, tashar AMDTV Hausa, ta ta saba muku labarurruka daban-daban, da ta saba muku fina-finan Hausa, labaran Kannywood, labaran duniya da dai sauransu. a cikin wannan satin kuma inda gidan tv namu ya shiga shafin sada zumunta wato shafin instagram inda ya hango muku da shahararriyar jarumar mawaƙiyar Hausar nan wata ta yi wako da fitattun jarumai daban-daban kamar irin su hamisu bureka garzali miko isa ayagi da dai sauransu ba kowa ba ce sai wacce kuka fi sani da momi gombe momi gombe shahararriyar jarumar mawaƙiya ce ta yi waƙoƙi daban-daban wanda suka zama zakaran gwajin dafin nunawa wanda suka taka rawar gani suka yi fice ake jin su a faɗin duniya ta tara dubban masoya maza da mata da kuma magoya baya wanda suke tura mata sako a dukkanin lokaci ita ma kuma tana bibiyar masoyanta domin ganin ta nishadantar da su ta sa su farin ciki da nishadi har su yi annishuwa ku ci gaba da bibiyar gidan talabijin din namu wato AMD TV Hausa gidan talabijin din namu wato AMD TV Hausa za ta ci gaba da kawo muku labarurruka daban-daban kada ku manta ku daina subscribe kana kula latsa kararrawar sanarwa domin samun sababbin labarurruka daga tashar AMD TV Hausa tashar AMD TV Hausa ta ku ci